بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين mun yi bagana kan tauhidi a siffofi a zaman da ya gabata a wannan rana <clears throat> talata daidai ga sha biyar ga watan jun na miladiya hijira dubu biyu da goma a yanzu za mu fada bayani kan kadaita ubangiji a cikin halittarsa kadaita ubangiji a cikin halittawa yana so ya ce mana ne babu wani mai halittawa sai ubangiji saboda haka imani da ce akwai wani mahalicci yana rushe tauhidi tauhidi yana da martabobi da darajoji ƙololosa shine siffanta ubangiji da kadaita a cikin dukkanin kowane janibi janibin ibada janibin rububiya janibin khalikiya da za mu yi magana a kai yanzu janibin sufofi da muka yi magana da shi janibin zatinsa wanda shi ne mafi hadari da mutum ya kauce tauhidin zatinsa ya fada cikin duniyar shirka da kafirci na'am a wasu janibobin sul haka ne a ibada kamar ibada ya bauta wannan allah shi ma ya fada shirka da kafirci na'am a wasu wurare yakan iya ɗaukar tawili kamar yadda muka wasu sun zo da kurakurai masu girma a cikin sifofin ubangiji kamar yadda muka yi nuni da ra'ayin asha'ira hujjoji na hankali sun tabbatar da cewa babu wani wanda yake mai halittawa a tun asali sai ubangiji a cikin halitta saboda samuwa guda biyu ce imma wajibul wujud imma mumkin wujud shikenan saboda haka dole wajibul wujud wanda ya samuwa zatinsa ce dole dole ya kasance mumkin wujud waɗannan halittu da samuwa ba daga zatinsa ba ce sun gangaro daga gare shi su nan samammu ababen halitta ne gun ubangiji kuma dukkan abin da yake biyo baya na ayyuka dukkaninsu da abubuwan da suke da wanda suke gangarowa daga gare su dukkaninsu ana danganta su zuwa ga ubangiji wato muna da magana biyu kenan babba na ɗaya ubangiji shi dukkanin samamu wanda an tabbatar da wannan a cikin dalilai cewa bayan da za a yi zatin farko ta kasance sai guda ɗaya dole ne a take zuwa ga wani guda ɗaya wanda shi shine ga samar da komai in ba haka ba har abada ba za a taɓa samun mai samuwa ba duk yadda za ka sauwara samuwa dole ka sauwara cewa na samanta guda ɗaya ne shi ne farko shi ya samar da saura to wannan dai mun wuce shi a can baya bayanai ne sai mu koma musu to idan muka ce shi ya samar da wannan samammu duk yawansu sannan kuma ayyukan da suke yi su ainihin samammu za mu ga cewa sun danganta sun ana jingina su su ma ga samammun da kuma ubangiji sai muka fahimci kenan ayyukan ubangiji da halittawarsa a kowace take mubasharatar shi yake yi kamar sauran samu da yake samarwa akwai kuma wanda yake ba mubasharatan ba kamar me sabbaba samuwa da yake wannan ba mubasharatan ba ne wato yana sabbaba samuwa wato yana halitta samammu yana halitta ayyukan samammu ta hanyar su ababen samarwa tafiyar zaid baccin zaid mutuwar zaid rayuwar zaid dukkanin ta ubangiji ne samun masa da su amma da wasu da zaid zaid ne yake yi amma zaid nan da yake ubangiji ne samun masa da su wanda ubangiji bai samar da zaid ba bai kuma ba shi iko da ilimi da nufi da ƙarfi na yin wannan abubuwan da bai ba kuma a farko mun riga mun faɗi cewa ubangiji shine gani shi kaɗai ne mawadaci dukkan wani abu mabukaci ne zuwa gare shi sannan kuma mun riga mun tabbatar da cewa ubangiji wajibul wujub waninsa kuma mumkin zata wato sauran halittu mumkinai ne yin su to ba zai yi ba su annan mumkinai a ayyukan su da ta ga ubangiji duka wannan akwai dalilan da ya sa muke kawo su ainihin abubuwan ɗaya bayan ɗaya na ɗaya ubangiji shine halittu na biyu ubangiji shine mai samar da ayyukan halittu na uku halittun nan mumkine ne bizzat ubangiji mawadaci ne bizzat wato zatansa ta wadatu ga komai su kuma masu bukata ne zuwa ga ubangiji kuma tun da su masu bukata ne zuwa ga ubangiji su wannan samammu ba zai yi ba a zatin su wadatu daga ubangiji haka ma a ayyukansu ba zai yi ba su wadatu daga ubangiji don haka duk wani abu da za su idan za su yi rayu idan za su mutu idan za su yi bacci idan za su yi tafiya idan za su yi magana idan za su yi idan za su yi gani dukkaninsu ba sa wadatuwa daga ubangiji ubangiji ne ya samun musu dukkan abin da za su iya wannan da shi kuma shi ne yake sarrafa su a cikin ayyukansu yake tafi da al'amuransu kamar yadda zatinsu ya dogara da samun ubangiji haka ma ayyukansu ya dogara da samun ubangiji saboda haka shi yasa abinda mutazila suka tafi a kai na cewa zai iya yiwuwa mutum ubangiji ya zamanto babu shi kuma duniya ta ci gaba da tafiya ya muna na kwarai wannan tunani me yasa su wannan tunani abin da ya sa su wannan tunani shine sun kwatanta ayyukan ubangiji maɗaukaki da aikin magini magini idan ya gini ko ya mata gini yana nan mai kira idan ya kera abu ya kera makami ko ya kera mota ko ya kera abin hawa ko wani iri ne jirgi ko ya mutu yana nan wannan abin da ya kera to sai suka kwatanta ayyukan ubangiji da irin wannan al'amura na bayi alhalin shi mai samarwa yana da kashi daban-daban mai samarwa yana iya yiwa imma mai samarwa daga rashi wannan mai samarwa na hakika kenan kamar ubangiji akwai kuma mai samarwa ba daga rashi ba yana har hada abubuwa ne sai tashi wani abu kamar yadda magini yake da makeri da makamancin wannan idan mai samarwa ne daga rashi tun farko babu abu sai samar da shi to wannan shi wannan abin da aka samar babu wani sakan a rayuwarsa da baya bukatar mai samar da shi saboda shi mai samar da shi din yana kwararo masa samuwa ne kowane sakan muna cewa sakan ne don misali amma abin ya fi karfin sakan gabaɗin rayuwarsa ta ta'allaka da samuwar ubangiji kuma ko da yaushe mustamirran a jere ba tare da yankewa ba wannan samuwa ɗin ubangiji yana kwararo masa ita ba wata samuwa ce bai da aka jefa masa aka kyale shi tafi kana zaman kanka a wannan samuwa ce kamar dai yadda za mu ga surar kwakwalwa da tunanin mutum idan mutum yana tunanin wani gari a cikin mutum yana tunanin wani gari misali kano abuja lagos a daidai lokacin da ya bar wannan tunanin wannan tunanin zai tafi wuta a daidai lokacin take nan zafin da take samarwa wanda yake yi take samar da shi yana nan ta tafi ya tafi to haka ma ubangiji subhanahu wataala yana samarwa ne daga rashi ba yana har hada wasu abubuwa bane sai tashi wani abu daban a'a yana ibda'i ne tun farko badi'us samawati al'ar to sai suka ɗauka ayyukan ubangiji kamar irin na masu gini ne dama akwai abin har hada yake wanda ko da ya tafi abubuwan da ya hada suna nan daman kuma suna nan magini dama ya ko yana nan ko ba yana akwai ƙasa makiri ko yana nan ko ba yana akwai karfi a cikin ƙasa ya fito da shi ya narka shi ya ayyuka ne kawai amma ko yana nan tun kafin yana nan akwai shi bayan yana nan akwai shi amma ubangiji sabanin haka ne to shi yasa muka ce ubangiji da zatin abu da ayyukan shi ko da shi suna bukatar ubangiji duk wanda ya san cewa abin halitta sani hakikanin sani ya san cewa dukkan wani abu nasa ya dogara ubangiji to zai ga wannan matsala ce badihiya a fili yake cewa babu wani abu dole ne ma ya kasance haka cewa kowane lokaci a kowane sakan halitta suna bukatar ubangiji hankali yana da hujjoji akan wannan da ya tsayar da su dalilai masu ƙarfi kuma naƙali wato ayoyin ƙur'ani da hadisai suka karfafe shi akan wannan lamari za mu ga Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa kulillahu Khaliku kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine mahaliccin komai aikin zaid da samuwar zaid da Allah ne halicce ta Allahu Khaliku kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne halicci komai zai da iliminsa da rayuwarsa da aikinsa dai halitta ce ta ubangiji da dukkan ayyukansa zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illahu wata ayar tana cewa anna yakun lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa wa khalaqa kulli shay ya halicci komai يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أو تعايركما هل من خالق غير الله shakawar mai halitta ba Allah ba dukkan su ayi da yawa masu na kur'ani da suka zo cewa suna tabbatar da babu wani abu sai dai wannan kasancewar ubangiji shi yake halitta komai ba yana nufin kuma abubuwan da bayi suke ba ya tilasta su ne a'a ya halicci bayi masu zaɓi dama mujbira da ash'ariya sun tafi akan cewa bayi ana tilasta su ayyukansu wannan ne ya sanya suka cire cewa babu dokar sabab suna ganin daidai lokacin za kunna wuta sai Allah halicci zafi ita wutar ba ta da wani zafi zafin lokacin Allah yake halittarsa yayin da imamiyya shi a mabi albayt da mutazila suke da koyar cewa akwai asbab kuma wannan asbab din Allah ya halicce su kuma ya sanya su kuma suna nasu tasiri na'am tasirin Allah ne ya ba su wuta tana da zafi tabbas kuma wannan zafin da take da shi Allah ya halicce ta ne da zatin sai ta kasance mai zafi ruwan halicce shi zatin sai ya kasance mai danshi din ya kashe kishirwa iska an halarci ta zatinsa ya kasance mai busarwa to duk irin wannan ƙasa an halarci ta ita ma da zatinta saboda haka kowanne bisa zatinsa an halicce shi an yi shi kuma bisa yadda yake na'am zatin nasa da ayyukan nasa da kufan nasa duka abin da yake duk daga ubangiji ne amma ba kamar wuka ba ce a hannun kafin a hannun dan fawa a ya fi kama da soja da kwamandansa soja idan ya ce da idan kwamandan sojoji ya ce soja ya harbi soja ne yana aikin harbi yana kuma yin harbi in ya ga dama ya harbi in ya ga dama ya yin harbi babu jabar babu tilas a ciki idan yake yin harbi da nufin sani idan yi harbi da nufin sani shi yasa ma da za a zo a ce wannan harbin laifi ne za a kama sojan kuma za a kama kwamandansa kowanne kowanne yana da laifi kuma kowanne za a hukunta shi idan wannan harbin laifi ne saboda mai shi wanda aka ce harbin yana da ikon ya yin harbi zai iya yin harbi to wannan haka al'amarin yake amma idan wuka ce a hannun dan fawa wuka ba ta da ikon ya yanka ta ki yanka wuka dole in yanka nama za ta yanka ba ta da wani zabi to ba Allah da bayansa ba wannan misalin suke ba suna wancan misalin na farko ne ubangiji yayi bayi yayi su da zabi dan haka ne ma idan suka saba yake ba su mai zunubi ya kuma azabtar da su idan kuma suka ki yake mai idan suka yi biyayya yake ba su lada imam ali alayhi salam za mu zo magana jabar insha Allahu me kaddara me mutanen mu suke cewa kaddara wai me hakikanin kaddara za mu zo wannan bayanai za mu ga yadda imam ali ya ba da misali mai kyakkyawa <clears throat> game da wannan cewa faɗin cewa mu a hannun Allah kamar wukake ne to magana ce ta masu inadi da Allah masu kafirci Allah masu kin kaɗaita shi masu jahiltar hakikaninsa da ya kasance haka ne da babu adda babu ayi da ya lalace da babu hikima a cikin ayyukan ubangiji da ayyukan sun da zalunci domin idan ya kasance dukkan bayi kamar wuka ne a hannunsa sai ya sabo da wancan sai ya biya da wancan me ma'ana kuma ya sa wannan aljanna ya sa wannan wuta me laifin wuka dan fawa sai je yanka kare da wata wuka ya sayar ya kuma je yanka rago da wata wuka ya sayar sai a zo a azabtar da wukar da ta yanka rago eh, ta yanka kare a kuma girmama wukar da ta yanka rago me hikima a ciki alhalin kowace ba ta da bambanci da waccan wukar da aka yanka alade da ita da wannan da aka yanka rago da ita dukkaninsu ba su da wani laifi to amma soja fa da sojan da ya harbe wanda yake hukuncin kisa ne a kansa komanda ya ce ya harbe da sojan da ya kasance wanda ba ruwansa aka zo kame a kama sojan a kama kumandansa da bambanci wancan sojan da ya harbi tabbas ya cancanci ba saboda ya harbi wanda bai cancanta ba wancan kuma da ya kashe majirimi wanda ke kashe mutane ya kashe shi saboda dan fashi ne da yake fashi yana kwace dukiyar mutane wannan ya cancanci girmamawa saboda mai yayi aikin alheri wannan shine hikima a cikin ayyukan ubangiji shi yasa Allah yake dora bayi nauyin ayyukan su yake zargin su akan munanan ayyuka yake kuma ba su lada akan kyawun ayyukan da suka yi domin kowanne akwai zaɓi a ciki to haka Allah ya bayinsa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام alaikum wa rahmatullahi. وبركاته وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين